dan uwa kada ka manta da na subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora na kokowa da zafin su kada a barka a baya na gode mai gaman makyauta Allah ko wakilai ka bai tabewa yanzu ma haka komi ni bida ina samu na na kire maganin maza don zambo talatin wace tattaho jini ta karoko ina kuke 'yan kokowa sai mu ce da ku a sha hama jiki toka domin kokowa ba ta ƙare ba babbar gayyata ta kwambala zazzage da sunan departama da tawa da za a gabatar da wannan zazzage ranar juma'a shidda zuwa asabar bakwai ga watan 11 shekara ta 2020 a garin bambai a ƙarƙashin jagorancin 'yan kokowa na jihar tawa alhaji kadaɗe ina kuke 'yan kokowa masu shi da shikinsu to sai ku garzo bambai wajen zazzage na zabuwar takobi da za a gabatar da wannan zazzagen a nan garin bambai ranar juma'a da kuma asabar a ƙarƙashin jagorancin alhaji daɗe shugaban 'yan kokowa na jihar tawa Yalla ya kama birnin tawa inda ba a rabawa kodami inda mutum guda bai imin kala kari bisa kari kala hakika iro kari na da kala bani da wadwa sai mutuwa sai karan gado sun kalle ina abin da aka rawa ya aka wadi a gama kada a hana maza su jira kai labari a kula kwarab sai goga daro wurkar ta ja ba da kala ta ba ta da isa wacce zuwa shiga ga hanya muka zuwa ba mu tsoba zuwa da kala mayan wata lakirin kaba ka tsara zaman kowa ko kamar ta gara misalin kore ba ka tambaya wa ga bida ba ka tambaya wani amana kisa a bayan musa da su yi labun kura yaro ta ba ka tashi da wari Sakon yadda na musamman zazzage na zabo takobi da sunan tawar departama da za a gabatar da wannan zazzagen ranar juma'a 6 zuwa bakwai ga watan 11 shekara ta 2020 a garin bambai dukan 'yan kokowa na tawar departama sai ku garzewo domin a yi da ku wajen wannan zazzage da fata allah ba mai rabo sa'a sai kun zo